خارجية وين أذاقنا الإسماعيلية تقدس كان سؤال أصلي كم كشيدي وتلقبه بالإمام وتقول باسمته ويدفون عليه سنة جنجنا مثل صفات الألوهية ويدفعون له خمس ما يكسبون سنة باشي kuma sun abin da suke tarawa يعتقدون أن الخمر حين دق حين تدخل في جوفه تتحول إلى ماء زمزم روجيا حيث شكا شكا فا تصير تقوم لهم زمزم سيسي أوقع في كرامة من يقول إجياء أنت جيتك سيتقوم لهم زمزم daga daga ya ta shagiya ka Wasina su ila مرة من قبل من قبل صديق له صديق wani abokin shi ne yake tambayan shi kaifa yasmahu wa huwa al-musaqqaf ya zai yadda yana wayayye mai ilimi li ataba'ihi an yu'allihuhu kai ka ba Allah ne kai ba ya kai yadda suke bautar ka. fahakaha tawilan yayi dariya ya ce dariya hatta dama an aina sai da idonsa ya hawaye wa kala innal qauma fil kai ma ka gani mutane a indiya ya abudun albaka suna bautatawa fariya alastu khairan min albaqara ban fi saniya ba don an ce min Allah sai saboda nan da abin da aka zance mutanen nan ba Allah suke ba kuma mafi yawanci bidi a da dangan suke harkokin da dangan suke kuna koma gefe da shi cewa ne rabu da ina mutane in ba mun yi harbu sa kawai a za mu samu abinci ko kun ce ba kwaso ma mu ku bar mu in ba ka yi ba yau sai za su baka wani abu kuma wannan abu ya yana yana da amma kamar yanzu ko wata yake an waye duk da dai gashi wayayyen ne ga abin da ya haka fa ana son koya maka magani sai ce baka to kana son ka ci abinci ba ba na dai an saba faɗi min haka kana karatu kai almajiri ne karatu kawai ka fara gaba ba ka son ka ci abinci ya ce ya za a yi ce to bari ba ka eh ce mai ga ice kaza in ka samu ice kaza to in ka samu mai ciwon haƙori in kan kalla sai ka ce haƙori nan akwai tsohon sai ka ba ka maganin a gaban ka ce zo ka gani in ka in ya sa maganin ka in ya sa baki ya kurkura sai to kada ka tofar a ƙasa tofar a cikin ruwa in ya tofar a wasu ya gani ya yi sara sara maganin ina yau wanda ya ɗauka jiya doka ka gani ka ga wata ruwa ka ga wata ruwa duk daga bakin ka ne kurkura ba ta wanda ya makalkale sai ka sake kurkura ce ka gani ka ga ta yi kaɗan sake kurkurawa duk su wuce sai ka ga mutum saboda canfi ya koma kuma haƙurin ya daina ciwo saboda canfi ya warware yake na gaga sai inda ka tsayar da shi sai ka jana maganin haƙuri sai wani. <laughs> Mutane ya dame da sun mutum yi samfi a ya yadda da shi kawai sai ga yayi masa wannan wai wani ne wani wata ce na jin ta ja wata mu da ba ta yi kwara kana ba ta yi bacci ba ta aihu ba bacci ba bacci za ka ce mata ga wajen fayar kan ɗauki ke haji da ta tashi akwai makullai maballai irin wannan a wata kwalwa sai da ɗauki ɗaya ta haji kwana kai tana bacci

Ya au yana da To, ni ne mai na yi mun san shi a maki. Ni kuwa madina to karafi shi, bi ba shi son. Wahum ya tawaje duna al'ana. Yanzu za a fi Nairobi, yanzu suna nan ana samun su ya tawajaduna suna sallati da ta tawajudi tawajudi ko ya tawajaduna dai al'ana fi Nairobi a Nairobi wa Darussalam wa Zanzibar wa Madagascar والكنجور البلجيكي والهند باكستان وبعضهم في سوريا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم وصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين